wannan taron wanda ake kiran shi a turance adr ma'ana kuma ita ce alternative dispute resolution shine sake samun sabon tsari na sasanta maganganu da suke da damuwa domin yanzu a kasanmu in wai taso sai wanda bai ji daɗi bai karan wanda ya masa laifi sa ji ana ta shari'a tsakanin mai kara da wanda ake kara saroyin mu kuma a najeriya yanzu dadewa suke yi wani lokaci har a kai wajen shekara biyar ana kotun da aka fara shiga da kara ko ma fi sannan a zo kuma je kotun a yi wata su shekaru biyar ko ma fi a sannan gama je kotun koli wata supreme court kenan a je kuma shekara shida ko ma fi don ka duba lokacin da ka shiga da kara kai mai kara kana ganin an zalunce ka ne kawai mutuncin ka kana neman a maka maganinsa sa gaggawa ji shekara goma sha biyar kai baka yi nasara ba kai baka fara kes ba saboda haka sun kace ana da wannan a nan amerika cewa a duba idan mutum ya kara da shi da mai kara sai a ba su zarafi wani ya shiga tsakanin su. ba zaman kotu ba ba zaman shari'a ba a ji menene koke su? a ga yadda za a sasanta da duba su a nan amurka sun ga sun nisa da wannan sun dade suna yi ya fi shekara ashirin ya fi shekara talatin suna kai sai za mu ga bari mu ma mu zo mu kwaya yaya suke yi yaya mu muka koma za mu iya can wajen mu saboda idan an yi gyara kan maganan da ya taso za a samu cewa ba zancen an yanka shari'a wannan na fushi wannan na murna ba a za a sasanta masu shari'a ne tsakanin su sai kowa ya tafi yana da murna kai ka dan sake wani ka dan kama wani abu za a gane cewa za a ci gaba da dangantaka a ci gaba da hurda a ci gaba da mutunci shari'a kuma mai shari'a bai yanke ba sai shi ma ya samu aiki amma yanzu scotland ma cike suke da shari'a da ba a jinsu shi ne ma'ana wannan zuwan da muka zo wanda shi professor samun gutan ya shirya mu kuma ga najeriya mun taho da mu koya Eh, wato a tsarin shari'ar najeriya babu wata damar sasantawa ne tsakanin mai kara da wanda ake kara kamar yadda ake yi a nan amurka wato in ana shari'a kotu sukan ce ku yi kokari ku sasanta in za ku iya amma ba wata ba wayan su mutanen da aka ce ga sunan sun koya su kwararru ne a yadda za a shirya mutane saboda haka in masu shari'a sun je mai kara da mai wanda ake kara sun ta sun zauna matsa ga barraka ya sake farawa fiye da na da ba mu da kwararrun da an koya masu ga darasin da za ku bi ga yadda za ku bi ga kalmomin da za ku yi amfani da shi saboda a samu eh, sulhu da gyara kamar yadda suke da shi a nan amerika najeriya ba mu da ita haka To a tsarin shari'an nan da zara an fara shari'a akan dai ɗauki lokaci akan ba da isasshen lokaci ga masu ƙara shigar da kara da kuma lauyoyin da ke kare mai laifi. kammala gudanar da bincikensu kafin a fara shari'a amma da zarar an fara shari'a an fara kenan har lokacin da za a kammala ta a yanke hukunci menene yasa a Najeriya sai a ta daga kara a ta daga kara a ta daga kara har waɗansu lokuta ma a ɗauki shekara da shekaru wai ana bin kara ɗaya. Dalili fa shi ne kamar da fara namu dokokin ba su kware sun gane ma'anan cewa eh, a daina bata lokaci ba. saboda haka ka ga mai kara ko wanda ake kara ko lawyer da kullum ya zo ce ba shirye yake ba na sa sake ba shi rana a dauki rana kuma a dauki rana wata uku a shekara ɗaya an zo sau biyu sau uku shekara ya kare. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau da ta kowa da ta kare da ta aji. e an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko ƙarshen zamani na da girma ya san yabo zo mu ga alƙali abin amali na jamdamu abu hukumu alƙalu mana magana ta kwakwari abin amali na abu hukumu alƙalu mana